ta iya ci gaba da kallo ba sai ta miƙe zumbar ta ruga zuwa cikin gidan sarauta tana rusa kuka kash inda ta san ta samu matsala da kuma ta san muhimmancin zamanta a wajen ba za ta tashi ta tafi ba domin kallon fuskarta da imnal ke yi shi ke hana shi jin zafin azabar da ake masa aiko tana shiga cikin gidan sarauta sai imnal ya ji zogi da raɗaɗi na shigarsa ta ko'ina tamkar numfashinsa zai ɗauki a sannan ne ya fara murguɗe kansa da jikinsa domin ji yake kamar ana zokar jinin jikinsa amma saboda juriya da jarumtaka irin ta imnal sai da ya shafe sa uku cirra a cikin wannan hali sannan ya suma da wani abu da ke faruwa sarkin yaƙi hibir na tsaye a gefe guda yana kallon imnal yana murmushi tamkar zuciyarsa ba ta sosuwa bisa abin da ke faruwa a baƙi ne zuciyar Hibru a tafashe take kamar za ta kone saboda takaici da baƙin cikin ganin yadda sarki ya rufe ido yake horar da ɗansa babban takaicin da ke damunsa shine ya sha baƙar wahala a wajen taimakon sarki maharas har ma ya kusa rasa rayuwarsa a lokacin da sarki maharas ke neman haihuwa ruwa a dallo wato kafin matarsa ta samu cikin gimbiya malaifa bayan ma an haifi malaifa sai ta rinka fama da cututtuka iri-iri sai da ya shafi shekaru uku a cikin daji yana haɗo magunguna sannan ya kawo aka dace mulaifa ta samu lafiya a tarayi. yau gashi an waye gari nasa ɗan sarki bai damu da lafiyarsa ba balle rayuwarsa ibra ya tambayi kansa a cikin zuciya ya ce wai shin menene amfanin biyayyar da nake wa sarki akan wanne dalili zan ci gaba da yin bauta ga wanda bai san halacci ba na kubutar da rayuwarsa, amma shi yanzu gashi yana son ya salwantar da ɗana ina nuna masa ƙauna da soyayya tsawon shekara da shekaru amma shi kullum gudu na yake kuma ƙoƙarin bakanta min rai yake hakika lokaci ya yi da zan daina wannan bauta a yayin da muka bar gida don tafiya wannan gagarumin yaki a daidai lokacin da sarauki Hibru ya zauna a zancensa ne imnal ya suma sakamakon azabar da ake masa wadda kartin biyu masu yi masa azaba suka ga ya suma sai suka daina masa azabar suka sauko daga kan mumbarin sannan ne sarki maharaz ya sake miƙewa tsaye cikin farin ciki ya dubi jama'a ya ce yanzu mun cika umarnin mai girma darbuza hankali na ya kwanta don haka na sallama kowa shi kuma mai laifi za a bar dakaru masu tsaransa don kada wani ya kawo masa ɗauki lalle a haka zai kwana uku a sama a ɗaure jikin wannan ice ba tare da ci ko sha ba har zuwa yini uku war haka ko da gama jawabi sai sarki ya juya da nufin ya shiga cikin gidan sarauta kawai sai haɗa idanu da sarkin yaƙi hibiru nan take maharas ya ji zuciyarsa ta buga da ƙarfi ba komai ne haddasa hakan ba face tun da sarki maharaz ya kasance tare da hibiru bai taɓa ganin ya halare shi ba sai a yau bai taba ganin hibir ya yi fushi da shi ba bisa duk irin abin da zai yi masa sai yau din nan take maharas ya ji nadama ta zo masa bisa wannan hukunci da yawa imnal amma da ya tana cewa ba shi da wani zaɓi face yin harkar. sai kawai ya sunkuye da kansa ƙasa ya shige cikin gidan sarauta zuciyarsa cike da jimami damuwa da fargaba har ma kwalla ta cika masa idanu bayan shiga sarki maharas zuwa cikin gidan sarauta sai fada ta watse kowa ya kama gabansa ba a bar kowa a wajen ba sai wasu dakaru su ɗari uku wanda ke tsaron innal shi ko sai tafi can nesa kaɗan da filin fadar ya shimfiɗa ya zauna inda yana iya hango imna nan fi hibirin ya shiga sakar zuci wata zuciyar ta ce da shi kawai ya afka waɗannan dakaru da ke tsaron imnal ya kashe su sannan ya kwance imnal ya tafi da shi in ya so su bar ƙasar gaba ɗayansu wata zuciya kuma sai ta ce da shi ai bai kamata ya hakan ba tun da dai shi ma ya yi imani da darbuza zai fi kyau ya bari sai an tafi yaƙi sannan su kama gabansu haka dai hibir ya ci gaba da zancen zuci ya kulla wannan ya kwanci wancan har yamma ta lekas bai gusa daga inda yake zaune ba kuma bai nemi abinci ko abin sha ba abu dai kamar wasa har dare ya raba hibir na nan zaune a inda yake cikin halin damuwa da tunani kuma idanunsa a bushe suke ko alamar bacci a idanunsa babu a lokacin ne hibiru ya ji tsananin takaici ya ƙara turnike shi ya ji gaba ɗaya ya tsani sarki maharas da darbuza domin bai ga amfanin biyayyar da yake musu ba tunda ba sa ƙaunar ɗansa guda ɗaya tilo a in dai da kara duk irin laifin da imnal zai yi bai kamata a yi masa irin wannan hukunci ba a daidai wannan lokaci ne iska mai sanyi ta so makaɗawa wadda ta zama sanadin farfaɗuwar imnal daga dogon suman da ya yi Bilal ya buɗe idanunsa da kyar yana gani dishi-dishi sai kawai ya ji wata irin azababbiyar kishirwa ta kama shi nan fa aka fara kiran ruwa-ruwa tun yana faɗi a hankali har ya buɗe makogoransa yana faɗi da ƙarfi ko da hibir ya jiyo sautin murya nan yana kiran ruwa sai miƙe zumbur a firgice ya lalaba salkarsa ya yunkura da sauri da nufin ya ruga zuwa inda imnal yake kawai sai ya ga matarsa marigayya wato mahaifiyar imnal ta bayyana a gabansa cikin tsananin tsoro hibir ya faɗi ƙasa ya kama ja da baya yana mai nuna ta ɗan yatsa bakinsa na karkarwa ya kasa magana ko daga nan haka sai marigayyar ta dube shi cikin murmushi ta ce kwantar da hankalinka ya kai sadokin zamani ka yi sani cewa ni ba matarka ba ce na kasance jinsin aljanu suna na luzaira yar salbas na zo ne gare ka a cikin siffan matarka domin na samu damar hana ka yin abin da kake sanyi domin idan ka kai wa imnal agaji a wannan lokaci tamkar ka ruguza ci gaba rayuwarsa ne da ɗaukakarsa ta nan gaba cikin rashin yadda hebrew ya duba aljana luzaira ya ce ta yaya zan yarda da ke kuma akan wanne dalili za ki min wannan taimako shin ba ka ganin halin da ɗana ke ciki ne so kike rasa rayuwarsa sakamakon kishirwar da ke adabarsa yayin da aljana luzaira ta ji wannan batu sai ta murmushi ta ce ai duk irin wahalar da imnal zai sha ba zai mutu ba bincike ya tabbatar da cewa ɗanka zai girma ya shahara a duniya nan gaba lalle ya zama wajibi ka yadda da ni idan har kana son ka cika burinka na rayuwa in ku kaki a cikin bautar sarki maharas za ka mutu na sanar da kai cewa a duniya darbuza ba shi da makiyin da ya fi ubana sarki salbas mai mulkin birnin shula a kullum suna farautar juna kuma kowannensu so yake kama ɗaya a raye ba a mace ba domin haɗa sinadarin tsafin da za su cika burinsu. na so ne domin mu taimaki juna zan taimake ku ku samu yancin kanku daga wajen sarki maharas da aljani darbuza ni kuma da taimakon ku ne kadai zan iya taimaka mahaifina mu kama darbuza a rai sa'ad da aljana da zaira ta zo na zancenta sai hebru ya sake rudewa kuma ya cika da mamaki ya ce yanzu kina nufin ki ce darbuzan da muke bauta aljani ne kamar ki Huzaira ta ce ko shakka babu ta ce ai da yawan ku bil adama mu kuke bautawa saboda kawai kuna ganin muna yin abubuwan da ku ba za ku iya ba Ibro ya ajiye zuciya sannan ya ce to yanzu ta yaya zan iya taimakon ke kuma ta yaya za ki iya taimakona Aljana Luzaira ta murmushi ta ce har abada ba za ka taɓa kubuta daga cikin bauta sarki Maharaz ba sai an kare wani asiri da ya maka na yin biyayya a gare shi shi dai wannan asiri an yi shi ne da kwasilin gashin ka guda ɗaya ma binne shi a cikin wata tsohon rijiya gaba dubu da ke can karkashin wani kogi da ke ƙarƙashin birnin sin a tsakanin bangaren kudu wato gabas da yamma kudu da arewa ita dai wannan rijiya tana da gagarumin tsaro a kanta wanda duk duniya babu mahalokin da zai iya zuwa ya shiga cikinta sai ni da abana kaɗai mu ma ɗin sai mun zage damse kuma sai mun sayar da ramu tabbas zan je in tono wannan asiri amma sai idan kai alkawarin cewa za ka haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da ɗanka imnal ku ɗauko takobin saifin lijara da mashin galil haras da kuma hular ƙarfen nan ta lamsara kun bani su a hannuna. na tabbatar maka da cewa bincike na ya nuna min cewa sarki da jalo da sarki maharas ba za su iya ɗauko waɗannan makamai ba amma kai da innal za ku iya kada ka yi tunani idan kuka mallaki waɗannan makamai uku za ku iya zuwa inda aka binne wannan asiri da kai maka na rantse da darajar gemun ubana ba za ku iya ba kuma duk duniya babu wanda ya san wajen sai ni da ubana sai kuma sarki maharaz da aljani darbuza lokacin da aljana luzaira ta zo na azancanta sai hankalin hebur ya zama kwakwalwarsa ta rikice ya shiga wasu wasi daga can sai ya ɗago kai ya dubi luzaira ya ce wato da yanzu bangare uku ne suke son mallakar waɗannan kayan yaƙi na mazanja ɓangare na farko shine sarki dujjal shine sarki maharas na uku kuma yadda da abbanki abin na fahimta shine idan muka samu nasarar ɗauko waɗannan kayan yaƙi guda uku ni da ɗana muka danƙa miki za ki rike su ne don amfanin kanki ke kaɗai ko ko za ki kai wa abbanki ne kuma tambaya ta biyu a gare ki ita ce washin a halin yanzu kina nufin cewa mai girma darbuza bai san da zuwan nan ba bai san duk abin da ke faruwa ba a tsakanin mu a yanzu yayin da aljana luzaira ta ji waɗannan tambayoyi sai ta bushe da dariya sannan ta ke fuska ta ce ya kai sadaukin zamani ka yi sani cewa a halin yanzu duk wani boka wanda ya isa ya amsa sunansa in a cikin wannan duniyar yake ba shi da burin da ya fiye mallaki waɗannan makaman yaƙi na mazanja saboda sanin cewa jelar rakumi ce nesa da ƙasa shi yasa da yawansu suka haƙura da ƙoƙarin nema amma suna nan sun ɗana tarko jira suke kawai su ga wani ya sha wahala ya samo su raba shi da su wato kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi a takaice dai ina son ka sani cewa bangare da yawa ne suke son waɗannan makaman yaƙi don haka ko da kun samu nasarar yaƙin samun su to akwai gagarumin yaƙi na kare makaman daga harin masu nema dangane da tambayar ka ta biyu kuwa ba na son ka shiga magana tsakanina da abba na domin abu ne wanda bai shafe ka ba saboda ba a shiga tsakanin ɗa da mahaifi ko tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ƙarshe sai a ji kunya batun aljani darbuza yana ganina ko yana jin mu kuwa bai taso ba saboda idan yana da ikon gani na ko ji na da ban zo ba domin ba zai taɓa bari na yi hulɗa da ku ba saboda ya san cewa na san sirrinsa kuma na san cewa cutar ku suke yanzu ka dubi yadda suka lahanta lafiyar ɗanka wannan raunin da suka yi masa ko zai warke sai ya yi jinyewa ta uku kuma tabar raunin nan ba za a taɓa ɓacewa ba a jikinsa har abada yanzu wannan soyayya ce ko ƙiyayya ka tuna shekarun da ka fita kuma ka ɓata kana bauta a gidansa maharas ka tuna da irin halittin da kai wa sarki maharas a rayuwa kamata ya ce kai ne mafi kusanci a gare shi kai ne mutumin da ya kamata ya fi kowa more dukiyarsa da mulkinsa amma sai gashi kai ne mafi baya abin wulakantawa da muzantawa ina mai baka shawara da ka bani haɗin kai domin mu je tsuntsu biyu da hoge ɗaya idan ka amince da ni za ka kubuta daga bautar banza ka samu mulkin kanka da dukiya mara alade kuma ɗanka zai shahara ko ina a duniya yanzu me ka ce ka amince ko ku sai ka yi shawara da tunani sa'ad da aljana luzera ta zo nan daidai wannan wuri sai sadauki hebru ya shiru yana tunani kansa a sunkuye har zuwa wani ɗan lokaci sannan ya ɗago ya dubi can inda innal ke ɗore jikin ice a sama daga ya sake suma na biyu sai ta ce da bakin ciki suka sake mamaye zuciyarsa cikin ƙarfin hali ya dubi lazera ya ce ki tafi sai bayan mun fito mun yaƙi sannan ki dawo gare ni ki ji amsar da zan baki idan za ki zo ki zo min a cikin tsakar dare ko daga mafaɗin haka sai hibiru ya miƙe tsaye kwashe shimfiɗarsa ya nufi hanyar da za ta kai shi gidansa ko sau ɗaya bai sake waiwaiwa ba balle ga halin da imnal ke ciki bayan tafiya hibiru sai aljana luzera ta tashi sama ta daidai fuskar imnal ta hura masa iska a bakinta wanda ta sa gashin kansa ya tarwatse a sama yana kaɗawa a cikin iska tamkar ana guguwa mai ƙarfi take imnal ya farfado yana mai ajiyar numfashi haiko yana buɗe idanunsa ya yi arba da luzaira ta kura masa idanu tana murmushi babban abin mamaki shine gaba ɗaya ciwon da imnal ke ji a jikinsa ya gushe haka ma yunwa da kishirwa duk sun gushe sai dai yana jin matukar kasala wacce ko ɗan yatsansa guda ba zai iya ɗaga ba sam ba tare da fargabar komai ba imnal ya dubu luzaira ya ce ke kuma fawace ce ki kuma menene kawo ki wajena ina mai roƙonki da kada ki yi yunkurin fitar da ni daga cikin wannan hali da nake ciki ko da jin haka sai luzera ta bushe da dariya ta tankwashe kafafunta tamkar tana zaune a ƙasa bisa buzu ta fuskanci innal sosai sannan ta ce ya kai jarumin gobe ka yi sani cewa labari na ne mai tsawo amma idan kana son ka san ko ni wace ce ka tambayi abbanka bayan ka kubuta bayan ya zo ya ɗauke ka kun isa gida ka tambaye shi lalle ni ne amfani ce ga ci gaban rayuwarku hakanan kuma masu amfani ne ku kanku ga ci gaban tawa rayuwa ina mai maka sallama ya kai jarumin gobe sai gani na biyu idan mun sake saduwa gama faɗin hakan ke da wuya sai luzaira ta ɓace ɓat tamkar ba ta taɓa wanzuwa ba a wajen bacewar take da wuya sai tunanin malaifa ya faɗo imnal ya ji babu abin da yake so sai ganinta nan fa ya fara tunanin ya kwanci kansa daga jikin dogon icen da yake ɗaure ya faɗo ƙasa in ya so ya miƙe ko da ya karye ne ya tafi gidan sarauta a cikin daren don ya ga masoyiyarsa bisa mamaki sai imnal ya ji ko kaɗan babu kuzari a jikinsa ba ma zai iya koda ɗaga hannunsa ba al'amarin da ya dugun zuma hankalinsa kenan takaici da bakin ciki suka cika masa zuciya bisa dole ya haƙura ya rungumi kaddara bayan kwanaki uku fada sarki maharas ta cika ta batse ninkin cikar da ta yi ajiya sau goma ma ta ninka ba kome ne haddasa hakan ba face a yau ne za a ɗunguma gaba ɗaya dakarun birnin da na sauran ƙasashen makwabta waɗanda aka gayyato saboda yin gagarumar tafiya zuwa tekun bahar sufiya don ɗauko takobin saiful jihar saboda yawan jama'a da tarmatsitsi da kyar saloki hibir ya kutsa ta cikin jama'a ya isa inda aka ɗaure imnal da zuwa sai iske imnal lafiya kalau a cikin hayyacinsa kuma ba yunwa ko kishi a tare da shi face raunukan da suka yi wa gangan jikinsa ƙawanya ba can gani cikin hanzari hebron ya hau kan wannan dogon mumbari ya kwance igiyar da ta ɗaure hannayen imnal da kafafunsa sannan ya sabo shi a kafaɗa ya sako ƙasa gaba ɗaya da dandazon jama'ar da ke wajen suka zuba hebru idanu musamman da aka biya ɗauko ɗansa imnal duk inda bi sai kaga ana darewa ana ba shi hanya kuma ana yi masa jinjina da kirari domin an san cewa yau ce rana irin tasa wato ranar da zai jagoranci rundunar mayaka zuwa yaƙi da yawa daga cikin mutanen ƙasar sun yi matuƙar baƙin ciki bisa ganin hukuncin da aka yanke wa imnal ɗan saloki hibiru saboda suna ganin bai dace a yi hakan ba kuma sun san cewa imnal gwarzon mayaƙi ne na gaban kwatance wanda ake takama da tuciya da shi to yanzu ga shi a raunata shi a lokacin da za a fita yaƙi lalle kafin ya iya yin yaƙi sai ya dogon jinya idan yakin ya barke da wuri ai an yi babba asara tunda kowa ya san cewa rawar da imnal zai taka a filin yaki fi wacce ma mahaifinsa zai yi a wannan lokaci da ake cewa hibiru da ɗansa kirari ne sarki maharas da yarsa mulaifa suka fito daga cikin gidan sarauta nan fa kallo ya koma kansu kowa ya zuba musu idanu cikin matukar mamaki ba komai ne haddasa mamakin ba sai ganin irin shigar da sarki maharaza yi da kuma wancan mulai ta yi dukkansu sun sanya wato jajayen sulke ne kuma sun rataye ta kubba a bayansu komai na jikinsu haka yake a takala fata jikin da dawakan nasu haka suke ma. kowa ya san cewa sarki da mulaifa ba su kasance mayaka ba amma an san cewa sarki maharas kasurgumin matsafi ne lokacin da hebron ya isa inda dokinsa yake da kuma kayayyakinsa sai ya zaunar da imnal a ƙasa da jingina bayansa a jikin gini sannan ya buɗe wata jaka ya fito da garin magani ya miƙa masa ya ce karɓi wannan ka shanye ya kai ɗana domin raunukan nan su daina maka zoki imnal ya duba hebron cikin murmushi ya ce ya abana ai babu inda yake min ciwo a jikina kuma ko kaɗan bana jin kishirwa da yunwa da jin haka sai hebron ya dubi inna cikin mamaki ya ce menene ya kawo maka agaji a tsakanin dare uku zuwa wayewa gari imnal ya ce wata aljana ce mai siffa irin wanda ka sha kwatanta min da ta mahaifiyata kuma ta zo min ne a cikin siffar mutane ba aljanu ba ta ce a wajenka zan san labarinta wace ce wannan aljana ya abana kuma amfanin mai ta a gare mu Ibro ya ajiye zuciya ya ce ka bar wannan magana tukuna har sai bayan ka samu lafiya ka warke sumal. Gama faɗin hakan ke da wuya sai suka ji an busa algaita alamar cewa sarki ya tsaya a gaban jama'a zai bayani. Cikin hanzari Hibir ya miƙe tsaye ya hanga can inda raga sarki take. Aiko sai haɗa ido da sarki. Take sarki mahara sai masa murmushi. Hibir bai san sa'ad da ya maida masa da martanin murmushin ba. amma a can karkashin zuciyarsa sai ji kamar ya je ya sare kan sarki nan riko hannun hibir ya ce shingin biya malaifa ma ta fito ko da jin wannan tambaya sai hibir ya dubi innal afisace ya ce na raba ka da gimbiya malaifa amma kaki to ka sani cewa idan ka kare min maganarta ko kuma ka nuna min kana ƙaunarta za mu raba hanya na nufin sai dai ka sauya mahaifi yayin da ina alhaji wannan batu sai idanunsa suka ciko da kwalla hankalinsa da gunzuma ya sake kamo hannun hibar da kyar saboda rashin jin kwarin jikinsa ya ce ka gafarce ne abbana na yi maka alkawari daga yau ba zan sake maka magana gimbiya ba kuma ba zan sake nuna ƙauna a gare ta ba sai ka bani izinin yin haka cikin farin ciki hibir ya sunkuya ya sumbaci goshin imnal ya ce ubangijin da ya halitta darbuza ya albarkace ka gawa faɗin haka ke da wuya sai hebru ya nufi inda ka karagar sarki take ya yi ta kutsawa ta cikin mutane har sai da ya je dab da sarki sannan ya tsaya sarki ya dubi gabas da yamma kudu da arewa a lokacin da filin fadar ta tsit tamkar babu mai rai a wajen sannan ya gyaran murya ya ce ya ku jama'a birnin darul mahabur tare da jama'a sauran ƙasashe makwabtaka na wannan nahiya ta ina mai yi wa kowa barka da zuwa fada ta kuma ina godiya da kuka amsa gayyata ta domin nuna kishin ƙasarku jama'arku dukiyarku da mutanenku kamar yadda kuka sani cewa gagaruman masifa da bala'i na mu idan ba fita wannan yaƙi ba saboda haka ina mai kira a gare mu baki daya da mu jajirce iya mu don ganin mun je mun riski babban abokin gaban mu a can tekun bahar sufiya mun hana shi ɗauko takobin saiful jara a can ne za mu yaƙe shi domin mu halaka shi tare da duk jama'arsa don tsere da rayuwar mu da jama'armu kafin ya samu damar mallakar kayan yakin mazanja kamar yadda kuke gani a yanzu ni da 'yata mun yi gagarumar shigar yaƙi alhalin ba mu kasance mayaka ba ko sadauka to ku sani cewa a yau mun fito ne da dukkanin ƙarfin sihirinmu domin tukara matsafi da jalo domin ba abin wasa ba ne a halin yanzu na bai wa 'yata mu laifa dukkanin sihirin tsafi na guda 999 na cikon dubin ne ban ba ta fa saboda wani dalili mai karfi na ba ta waɗannan sirrika ne domin ta taimaka min ainin a wannan yaƙi domin abokan gabanmu yawansu ya wuce misali na mai sanar da ku cewa yanzu haka sarki da jalo tare da miliyoyin dakaransa sun yi nisa a cikin tafiyarsu ta zuwa tekun bahar fiya kuma suna amfani da alƙalman tsafi wajen gajarce nisan tafiyar don haka za mu isa can a cikin kwanaki 90 katal maimakon kwanaki 180 waɗanda su ne na ƙa'ida mu ma za mu yi amfani da namu ƙarfin sihirin na ɗaurin ƙasa mai isa can a cikin kwanaki tamanin daga yau kun ga kenan su sarki da jalo za su riga mu zuwa can ne da kwana goma kawai kada ku damu da cewar za su riga mu zuwa domin ba zuwa da wuri ba ne samun nasara tabbas na gano a inda takobin saifin lidara take iya ɗauko ta shine babban jidali ana tabbatar muku da cewa sarki da jalo za su iya bata kuma su bata kwanaki talatin suna bincike kafin ma su gano a inda takobin take sannan su fara kokarin ɗauko ta kun ga kenan lallai za mu riske su a can a fara gumurzu in yaso waɗanda suka samu nasarar yaƙi su ne za su yi kokarin lalubo inda takobin take yanzu na bai wa dukkanin kusa a ɗaya jal da ku gama kintsawa domin sa'a ɗayar na cika adaman da za su ɗauke mu lafiya za su iso daga ƙarshen na mai kira ga sarkin yaƙi na hebur ibn imlas da ya zo yanzu ya same ni a cikin ɗakin gani domin mu yi tattaunawa ta musamman akan yadda ya kamata mu ɓullo wannan yaƙi ko da sarki maharas ya zo na zancensa sai filin fadar nan ya ruɗe da sowa aka hau yau hebur kirari tamkar shi ne sarkin al'amarin da ya so sa zuciyar sarki maharas kenan kuma kishi ya kama shi ya ji ina ma a ce shi ne da jarumtakar hibiru wacce ta sake da matukar farin jini a wajen mutanen ƙasar? nan dai sarki maharas ya kama hannun gimbiya mu laifin suka wuce zuwa cikin ɗakin gani shi kusa dauki hibiru sai da ya kuma wajen imnal ya sanar da shi cewa zai je wajen sarki su gana wadda jan haka sai imnal ya dubi hibiru cikin alamun damuwa ya ce ya kai abba na ni na da wata shawara da nake so zan baka wacce idan kai amfani da ita za ka ga haske ka dubi yawan rundunar nan da za a tafi da ita wannan yaƙi ka sani cewa fa duk a ƙarƙashin jagorancin ka take aiki zai maka yawa a cikin tafiyan nan kuma gashi ni da ya kamata a ce na taimaka maka na cikin wannan larura ta rashin lafiya na san kana so ne ka yi jinya ta da kanka kaga kenan za ka raba ka gida biyu yana da kyau ka nemi agajin bawon da ya kamata ya jinya ta a cikin wannan tafiya ina sa ran cewa zan warke sumul a cikin kwanakin da ba za su haura arba'in ba wato a lokacin da muka ci rabin mu ta isa kogin bahar sufiya lokacin da sadauki imnal ya zo na a zancensa sai hibir ya dube shi cikin murmushi ya ce madalla da wannan shawara mai kyau daga bakin ɗana ma'abocin hikima da basira ko da gama faɗin haka sai hibir ya juya ya nufi ɗakin gani inda sarki maharas da gimbiya malefa suka shiga ɗaki ne mai tsawo da faɗi wanda aka shimfiɗe shi da wani shuɗin kilishi mai taushi sannan aka cika shi da kujeru na alfarma waɗanda 'yan majalisar ƙasar ke zama a kai a can gefe ɗaya an ware kujera ta musamman wacce sarki ke zama a kai a duk da za a fita yaƙi sai sarki da 'yan majalisarsa sun taru a wannan ɗaki sun yi tattaunawa ta musamman a kan yadda za a bullo yakin domin a samu nasara a duk sa'ad da aka yi irin wannan taro babu mai ba da shawarwari waɗanda aka fi amincewa da su sama da sarkin yaƙi hebron in banda batun yaƙi duk abin da ya taso ba a kiran hebron zuwa wannan ɗakin gani lokacin da hebron ya shiga cikin ɗakin ganin sai cika da matuƙin mamaki domin sarki maharas kaɗai ya gani a zaune tare da gimbiya malaifa babu sauran 'yan majalisar ƙasa kuma maimakon ya ga sarki akan kujerarsa ta musamman wacce ya saba zama a kai sai ya ganshi a zaune a ƙasa ba ma akan kujerar ba ita ma malaifa tana zaune dab da shi ko da hebru ya haɗa idanu da sarki sai ga idanuwansa a cike suke da ƙwalla tamkar a ce kyar da fashe da kuka al'amarin da ya matuƙar girgiza hibar kenan ya karasa wajen su sarki maharas jikinsa a sanyaye kamar mara laka shi ma sai zauna darshen a ƙasa suka fuskanci juna magana farko da ta fito daga bakin sarki maharas ita ce ya jikin ɗana imnal ko da jin wannan tambaya sai mamaki ya ƙara turnike hebru kuma ran sai ɓaci bai san sa'a da ya dubi sarki a fusata ba ya ce ya shugabana ka yi magana kan abin da ke gabanmu amma ba batun imnal ba